jama'a masu kallon mu barka da ƙara saduwa a cikin wannan gidan talabijin mai suna tabarkalla media da ke garin lafiya a yau ne kuka ji majalisar ɗinkin duniya ta ƙasa baki ɗaya sai kira domin a zauna lafiya a sa'an nan kuma sai wasan ƙwallon ƙafa kun ji a wato real madrid ta bige wato barcelona da ƙwallo biyu ba ɗaya a yau ne hukumar jami'an tsaro ta ƙasa baki ɗaya take ƙara bincike akan wato alhaji ado da aka kashe har yanzu hukumar jama'an tsaro tana nan tana bincike a kai ba ta gaza ba ya haka ina kallo za ka zo ka kashe ina jin labarin an kashe mutum kana ka ɗauka ka kashe mutum da mutum Hajjani na gaji jin wannan labarin wallahi yanzu da a ce mai kuɗi ne aka kashe da tuna an kara mai laifin nan amma da yake talakan Najeriya shine wani kaskanci a rayuwa kin ga babu abin da ake ba kullum sai ne su rika damun mutane da labarai shi shine awa ale hankali kuwa kake kai min hannu kake wani irin abu haka sai ka kana kallo na sai ka ce wata budurwarka eh to kana natsu kuma shi ma yayi da ban sani ba kamar ya dan ka fi kusa da shi eh ya hakan gidanku a dangare Allah sarki zo masoyi na Salman a dangare Allah sarki zo masayyata Salmata salmar salmanu ɗauki kambun soyayya zan baki ummi salma a dangare ayan ayan Allah sarki ka ummi salma da salmanu ce ku lallai ne laifi laifi a so ba laifi ya ce a kai ni yarinki bauta a so na saba rabuwa da ke san ban so tauraruwan yan mata wasu sun fice na lalace auka makanta in ya kama ke za ki san wani jagora barin gani ayan ayan Allah sarki ka salma da salmani ku yayi kyau sosai ko ba haka ba gaskiya yayi kyau sosai wallahi it's beautiful thank you yeah, very good at least yana da kokari to wa da kayan kamar shi sannan ku amma da ya wannan kun a wannan kwas din naku eh wato dalili ah, saboda bankin da nake aiki za su kara rasa kuma ina sa rai daga cikin manajoji na wayannan branches da za su buɗe eh shi suka tsaya ko koya mana wasu abubuwa domin sanin makamar aiki ah that's good that's good yawa ah wannan abokinka ne ah gani na ne kadde shi ne wanda kake gaya mini kwanan ne ya kammala karatun shi salman ba eh shi ne shi ne that's good ba wani abu bane ka gaya ma magabatanka su zo saboda mu gama komai da komai ko ba ka ba mu daga nan dai mun gama shirye-shiryenmu Allah ya saka da an gode sosai an gode sosai Allah ya saka da jaja to mu za mu koma ah, za ku tafi a'a <laughs> ku sha ruwan mana a ah, yi mu sha ruwan mun shan ne shi eh, kenan ah, a gaida hajiya yawa a da hajiya ka je ka tashi a ƙarya riya baka isa ka mallaki abin da zuciyata take so ba Salman, Salman. Me yake faruwa? Ba kuma. To, muke jira ka zo mu breakfast. baban yarinyar nan fa na same shi wani magana ya aka yi ka suka ce cewa yan faɗa su kawo zo a zauna a yi magana once after a gama a sa lokaci alhamdulillah ya wannan abu ya yi kyau mm. ai da kyau zan gaya masa kuwa me ka tashi ka ba? ka haɗa ci ka sha kuma ka tashi ka riba na fa kawai na tushe ha haka ita kushin ka ga kyande shi dan Allah dama haka ike ba son cin abinci ike ba kuma dama ya daɗe ma ni baya cin abinci a gidan nan zo nan zo zo ina wallahi an mana kashe masa zuciya za ka yi hmm? tun da ni na suke bashi yana da aiki na is jobless ba zan ta haka bane zuciyarsa sai ta mutu ai zara shi ma a ce ya nemi na kanshi do to haba Allah ya sa a yi wannan abun muna masu numfashi. Ai ina jin lokacin da aka saka ya yayi kwarai alaji ina jin kwana talatin kenan ko haka ne ai kwana talatin kenan Allah ya sa ya sa Allah ya sa ya sa amin shi kenan kudan sa albarka sa albarka oh, Allah ya fi shan mu kunya Allah ya fi shan mu kunya alhamdulillah alhamdulillah rayyan ba zai yiwu ba duk yanda zan yi in raba ka da musulma sai na yi voice din hmm? ah salma lafiya lau na gajiya ya ajiya na ansawa ta damu sai ta ta gan ki is good to ta zo ta gan ki ma yana da eh <laughs> wannan yaron ku da hankalinsa to mama ya zan sani na akwai matsala barin gan shi barin ji mai gida musu da aiki na shirye shi suguna ba ki abu Allah ya shirye ka ai da kin amsa shi kai dai ya kamata ka san me kake yi kana girma baka san ka girma ba you have to be responsible abinda kake bai kamata ba a ce ka kai wannan manzalin baka daina sa mahaifiyarka tana kuka ba you are just useless ka bani guri ne ce. ina fata gimbiya kuma sarauniyar mata za ta yi mun afuwa na rashin da adali gaskiya na ji haushi domin na da zuciyata ta fara yanke hukunci shawara da irin hukuncin da za ta yanke maka to haƙuri ya zan yi ai dole in haƙura na gode lafiya kaga wallahi me yanzu nake faruwa a'a to gani na yi tun kafin in shigo gidan waya shi abin ya bani dariya wannan abin na kuna gurci ya su cikin <laughs> ya kamata ka sani girma san girma ba ki san wani abu ne idan na aure ki na riga na kulle kenan ba shiga ba fita ba kuma wata wadda ta dashi ba ki kare kullum kwanta kai sulmanu ba na son cika baki wani irin cika baki ai ba magana cika baki gaskiya ne hmm. to kuma ka ga yayan kai na da ra'ayin ƙara auren wata matar bayan Eh, to gaskiya ina ganin Hajji Aisha da ba sai kin zo ma kin zaman ki duk ɗaya ne wallahi da ba sai da kika wahala kai kika zo ba <laughs> to ai ba wani abu ne wannan mutumin da ya baka kyautan mutum ai ka zo kai masa godiya hmm? Wanda abin ki hajiya ai da kai da kadin mallakar wuya ne wannan haka yake kuma ko a gidan nan ba a bashi aure ba ai ni me iya zuwa ce neman masa aure a wasu. san haka a san haka amma duk da haka dai ai a yi godiya haka ne to ai gani ne da kai da kai da mallaka wuya da ba komai wallahi Allah dai saka da alheri Allah ya tabbata mana da alheri Allah kuma isa ai da mutu nagode nagode to ki gaide gida to gida ya gaida gida yawa eh. wasu ne a ce muna aiki haka it's good to concentrate akan abin da ka sa me kake tunani da za ka zo ka kama wannan aiki how can you compare wannan abin ya za ka compare wannan sorry sir it's no matter of sorry it's a matter of concentration you have to know what you are doing aiki ka zo yana sai ka bata hankali ka duba cikin system ka ga menene sannan ka zo ka rubuta wanda sai ka ja mana ta bala'i shaƙi da gara da sauri

wallahi baka gani ba inda suka karɓe ni wannan sha'awa sosai eh wallahi baka ga abin da ka iya haka mutanen kirki mutanen arziki wallahi sosai <laughs> eh to shi ke da sai dai ta zo eh amma na tare da shi shi da shi ya kai na aikar <laughs> to shi ke da sai ka zo So thank you ma Amen. amin amin amin na gode shiru baka ce komai ba to me kike san ce ka bi na sani ai ai abin da na sani bai wuce kawai in ga ranar da muka daɗe muna jira ta zo magana aure to amma kuma dan Allah ina son ki faɗa hajiya mun gode mun gode mun gode da karamcin da ta yi wajen mu gaskiya wallahi wani ci dariya a cikin gidan ne Allah hmm? wai ba ki dariya Salmanu mana Salmanu mhm. haka ne fa da shi aka zo hmm? wallahi bala'in dan ban dariya ne sosai fa Allah Allah <laughs>